tunda sai ɗaya biyu inda aka faru karatu daga wal makasudu kenan da rana biyu ko na'am faɗi magana muji eh wal ina batu ilaihi ba wai jam'iyyatu ma'ana fala jazibu kalbuhu zuciyarsa ba ta fisguwa ga Allah shi kadai dole za ta rarraba Allah ta'ala wal inabatu ilaihi wal jam'iyyatu ya tattara dukkan komai barwa Allah kamar misali ne a ce maka wani me zai iya fitar da wannan a ce maka mutum na san Allah na san wani Allah ai kaga son sa bai taru guda ɗaya ba rabi na kan Allah ko kuma wani abu na kan Allah wani abu na kan wani Allah kaga ba kamar wanda ita sa ga Allah ba to sannan kuma baka ga har yanzu mutane wajen mutum ya mayarwa da Allah komai ka dubi da eh, komandan da ya je yaƙi yayin da zai shiga Andalus wannan ko na aziz ko wanda ainihin da je a andalus ya duba ya ga har na sun tsauro kaman hadiri kuma sai da suka tsallake rafi da suka tsallake rafi suka gani wa'ancan suka ce ga musulmai sun hauro dakaru an kaiwa suke kawai daga cikin gari iri-iri ga shugabansu ya yi shiga irin ta shugabanni ogan musulmai ce jama'a yi musu hudu ba bayan ya yabi Allah kafin ya yabi Allah ya tattara jiragen da aka tsallako da su zai kona su ana kallo jiragen suka cinye ake shito jama'a makiya gaban ku bayan ku ce ku wallahi ba ku da kuwa sai Allah kaga wannan jam'iyyar ne ba ku da wanda zai fitar da kosai Allah ni dai ne muku alƙawalin zan kashe shugabancin ko in mutu shi zai sa kawai ya kabbara ya kabbara ya kabbara kawai ya da gudu bai za mai ba a cikin ikon Allah ko da aka ya aka juya malam sai ga shugaban wancan a ƙasa sauran masu ka haura aka ci gaba da aka ce dole don shugaba ya mutu ka san mun fada bai kare ba sai dai fakan an ji masa an jefa abu a cikin zukatan su amma kafin akwai kwari kwari wani daga nan zai hau kace sai ya rama shugaban amma dai cikin mabiya ce wane ya mutu ai ta ɓaci aka je haura kaga wannan jam'iyya sannan ka auna ka gani yanzu imanin mu mana rabi da rabi mutum ya yi imani da Allah amma ya dogara ya yi imani yana da wani mutum a bayan shi eh wani shirka da Allah ne don wannan mutum wanda ke bayan ka dole ka cire shi a ranka in ma ka ittikatul asbabu a gaba ne amma zuciyarka kana da imani Allah ne zai baka wannan abu ba shi wannan mutum ba wannan mutum girman sa ba komai ne ba shugaban kasa ko gwamna ko wani minista ko wani wane ne sanasa ko wani duk ba komai ne ba ya fito yawwa ke eh. ya ban gan shi ba ba lam ya ce na'am shi ce ce wannan wannan zakar kashe wa in eh, ko nane tambayan ina tambaya to shi kenan wannan tun ba wannan ne ba wa in zakarahu bi lisanihi lam yajma'a baina qalbihi wa lisanihi kaga wannan ya tsaya ana ko da mutum ya ambace shi da harshensa to bai haɗa abin da ke cikin zuciyarsa da harshen ba tun da ta rabu harshe ke magana to sannan banda nan fayan habisul kalbu kaga tunda harshe ya faɗi zuciya kuma ta tsaya kaga ai ba za ce nasara ba alal lisani akan harshen bi haisu yu'assiru dhikra inda zikirin ke tasiri wala yanhabisul qalbu ainihin zuciya ba za ta kullu ba wal lisanu ala dhikri bal in in zakara aw da'a zakara bi qalbihi lahi shi ne wa in zakarahu can da aka ce daga inda aka ɗauko jam'iyyatuhu alaihi wata darru'iku wata zalluli wal inkisari baina yadayhi nan kaga za ka sa masa koma wala yutawi'uhu lisanuhu bi dhikrihi ko harshen sa ba zai bi shi a mutunsa ba wa in zakarahu bi lisanihi ko ko da ya faɗa shi lam ya jama'a baina qalbihi wa lisanihi to kaga anan fayan fayan habisul qalbu ala lisani ballantana a ce zuciyan nan ta tsauru ta tsaya akan harshen harshen ya tsaya akan lusin nan kaga ce ballantana ma yan habisul kalbu ala lisani bi haythu yu'athiru kaga ba samu haka ba tun da i da harshe yi ban da zuciya inda ya samu da zuciya fayan habisul qalbu kaga zuciya za ta tsike alal lisani akan abin da harshen ke faɗi a nan wurin fayan habisul eh? ka tsallake wani wuri lam yake ma'abai da kalbihi wa lisanihi a ganin sai fa'o ko lamu nan yau wannan nake haɗe ne ni a nan nake fayan habisul kalbu ballantana a ce zuciyar za ta tsaya a lallisa kan abin da arshe ya ce bai haisu yi asirin zikira kaga zuciya ta tsaya zikiri zai tasiri to kaga nan nan ainihin abin nan ballantana a samu haka to ba a samu wannan ba kaga sai aka zama mutum da zuciya daban can wancan na baya ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه kaga an aka samu haka wala yanhabisul qalbu kaga zuciya bata tsaya akan eh, eh, zuciya bata tsaya akan tare da harshen ba shine nan ne inda aka samu nan ma ya kamata ka dan bashi koma duk da magana da ya ce amma koma ne wala Habisul qalbu wal lisanu ala dhikri kaga ba samu wannan ba amma da a ce maka zuciya fayan an samu zuciya ta haɗu da harshe to kaga zikiri zai amfani to amma tun da zuciya ba ta haɗu da harshe ba layan hadisul kalbo zuciya ba ta tsaya ba wal lisanu da harshe tare da harshe ma'al lisani ala zikiri bal in zakarahu shi wancan asalin maganar ɗin kenan ko au da zakara bi kalbihi ne bi kalbin lahi ya fito ko sai ka bi ka sake tattaka shi ya yi haka yadda yi dina abin nan ban ta yi mana to yanzu sai yau wannan kaga zunubi ne ke sa a ainihin har mutum ya zama zai iya faɗin abu da harshe babu shi a zuciya za ta yi abun nan harshe bai faɗi to kako in ba su haɗu ba amma inda zuciya ta tsaya akan harshe ta tare harshe to za a aikata abin da aka faɗi amma inda ya harshe ne ya furta babu zuciya ba za a cimma nasara ba hmm? amin haza ko wannan kenan wasu ma'amuru banda wannan dinan da aka faɗi da tambayan nan nashi wa san mu akwai wani abu daban akhwafu min haza wanda aka in aka ce maka zuciya ta zama daban harshe daban akwai matsala ko abubuwa ba za a ce da sarar da su batun an samu rabuwa a gida to banda wannan akwai wani kuma ya fi wannan halarci wa sama amrun akhwafu wanda wannan kaga na duniya asara kawai za a yi asarar dukiya za a yi asarar rayuka za a yi ko da ke in ta kai ga asarar rayuka nan ma haƙari to amma akwai abin da ya fi wannan ne dalika wa adaha ya fi ɗaci minhu wa amarro shi wannan wanda ya fi wancan shi ne an ya kona ho kalbuhu zuciyar shi ta yaudare shi walisanuhu harshensa ya yaudare shi inda ke tibari wurin mutuwa ya an zo wurin mutuwa wani abu kaga haza amaru haza adaha sayin da waye ne ya kwana kuka da safe aka ce kai wani zunubi kai haka ka kwana kuka ake da zunubi ne ai da da sauki ne zunubi na bai kai girman kai ba ne zunubi a wurina bai kai girman kai ba haka ce to me wannan yake in mummunan cikawa a rayuwar ka gama abin da za ka yi a wayi gari a ƙarshe mutu ya cika ba da imani ba shi ne ya fi wannan duka haɗari kuma abin da ke samun mutum haka zunubai. zunubai ne in suka samu mutum suka yi katoto ƙarshe in ya zo cikawar cika da imani ba saboda duka abubuwan da ke aikatawa da harshe ne amma ba da sai ke aikatawa ba shi ke cewa kuwa an an ya ho ainihin zuciya ce ta yaudare shi harshen fa ya yaudare shi inda ke kirari itizari eh, zuwa mutuwa kazan idan zuwa mutuwa jinya shi ne itizari daga nan sai tafiya wato wurin tafiya kuma har yanzu lokacin da mutum kuma ya hau motan tafiya wal intiqali ila Allah ta'ala farubbama da yawa da mai bibiya ba a fai zuwa wurin mutuwa masu mutuwa ba ba a fai zuwa ba amma da ana zuwa likitoci nafis suna ba da labarin abubuwa da yawa sai dai mafi yawancin su kuma wata masifar gafalar ne gafalar ne ba su fai lura da wani da ne ya mutu ba illa man rahimahumullahu su kuma rahimahumullahu dumana suna ba da labarai suna ba da labarai a sai maka wannan ya mutu ko wacce ta mutu tana watan indiya wacce ta mutu tana waƙan wata dirama daga cikin diramomi sau da dama ana samun haka wani lokaci ma aka ce zo ka ji da kanka ga wani can na mutu ga abin da yake faɗi farubbama ta'azzara alaihim nasuko furta kalmar shahada da dama ta kan yi mutum wuya shahadati kama shahadan nasu kafiran kamar yadda mutane sun ga wannan da yawa minal mota birina daga cikin masu jinya to me kake mutum haka ma mutum da lafiyarsa shaidan na nema ya buge shi ne tsammani lokacin mutum ya shiga wani hali motari asabahum zalika hatta qila li ba'dihim har an faɗi wa wani daga cikin mutane qul la ilaha illallah kalau fakala ah ah la astatiu an aqula ya ya fatu wa nama bi la ilaha illallah wa zuma la kai mutu ije mutu ya mutu a irin asibitocin nan na gwamnati saboda ba kai kadai da asibitin ba an zo a ɗauko kafin tv an ana kaɗe-kaɗe ana wake-wake ko da mutum ɗan fake-faken tuba ya yi kowanne mutum daga cikin mutane akwai wakar da yake so illa ya yi duk yadda zai da ya jefar da ita ya jefa ta nesa da shi shi kina sai ga ta araha ya za a yi mutum cika da la'ila, ilaha hmm? ai dole la ba zai cika da ƙarshe idan Ishata ya shata a cikin zuciyar mutum a sai ga shi ana ina tattali ana waka ana alfawa mutum idan sana kallo karshen ta wannan waka zai dinga maimaitawa sai ya mutu kafin san ku wanda ya mutu yana maimaita ainihin wakan wakan shata ko wakan dan ana ce ko wakan wane ne wannan duka tsofaffi ne akwai na zamani barkatai. ba amfani sanin su amma yan momin nan yadda za ka ga mutum ya wani da waƙan nan ya kwana da waƙan nan za ga malam yaran nan almajirai ma za su kwanta bacci malam da wannan waƙan za su kwanta bacci suka da yaro na bacci waƙan na ta tsayi ana ta tsayi ana ta tsayi ya kwanta da ita to kaga wannan ko bai da lafiya dole ne ya ce a dan sa masa a danna masa hansa sa. binamin waka ka kaga da wannan zai cika saboda yanzu kaga wannan rubutu an yi shi shekara ɗari bakwai ta wuce to inda za a samu masu hazaƙa a kusan haka su biyu su rubuta halin da ake ciki da ai kaga irin ka ko ala ayi halin ta mutu amma ya rubuta ƙasashen su ne sai dai za a samu alaƙoƙi da kaɗan wanda muke abin nan amma da mu yanzu ka je ka tuki ka zauna a irin shikan nan ka yadda ake mutuwa ko irin nursing home ɗin nan ko irin portifon nan ka ga irin yadda ake mutuwa ko irin kano nan murtala nan ko aminu kano nan ka je da yanzu suna cikin waɗanda suke tashe. a nan najeriya ka ga ko irin da ka ga yadda mutane ke mutuwa dole hankalinka zai tashi kuma in gata ya gata ba inda za a kai ka sai wurin akwai likitoci na musamman wakila li akhar aka ce wa wani kul la ilaha illallah la shahrakh galabtuka amma qada wannan ya mutu ina gem, gem. yana mutum na gem yana shaho sunan abun nan ɗin gem ne rock ainihin ta cika a rinjaye ka zan makaba ya cika kuma tsakani da Allah ka gaddobi yadda jam yake da shiga zuci ina da shiga zuci idan ka jarabtu da shi malar duk da takawanka da menene in aka watsa daga mutane sai ka tafi wannan jam ne wanda za ka buga ne ko wanda za ka kalla ne to ka kuma wannan abun tun da dai har za ka rabu da mutane ka je ka kalla to kafa kuma kan shi za ka mutu tun da wannan shi fi muhimmanci duk abin da ka kaɗai ka kaɗa ko shi so da shi za ka mutu tun da ya ratsa ka ne dole wannan duka galarin da ne kusan kamar mutum ya kai irin martaban mai tsoron Allah na wanda ina zaune cikin mutane zuciya suna tare da Allah to shi ma wannan yana zaune da mutane amma zuciyarsa na tare da waccan diramar tashi da yake so ko wancan waka nasa da yake so haka yake zaune kuma littattafansa wanda aka samu mutum mai karatu a haka bayanai ne akwai wanda suka wani liman limani aka yi fudulu ne amma dai ina ba da abin nan shi mutum ne mai bincike ne shi sai an samu masa liman na sosai ya ɗauko liman yake to limami na na kusa da ni ga ake ka dinga kwana shi ma kana da mata a kusa kasa a ciki saboda ka dinga mana sallah a kan kari sannan in an mana sallan ka ɗan yi mana karatu a wata na abin da zan dinga baka liman malam ba ya samu wurin kallo ba sai aka gano tv yake kallo ba ya sallah a subahi sai aka ce masa nazari yake a ƙarshe dai bawan allon da ya gano kai kore shi walima ya samu kayan kallo ya raja ya koma kaza wakila li akhar irin wannan ne mutane wasu suke ta tunani hatta gina masallaci ba sa tunanin gina masallaci to gini ake ba a raya masallatan zan ka gina masallaci in gaya wani lokaci da rana ko kaza zagaya da daddare ka gama wuri malam ka gina katon shago ko su to floating ka biyu ka tambara masallaci za ka yi bene na abin nan ka ga masallacin nan malam yana zaune haka shu dai ba irin wannan na ginawa ba ina so in ga ana haya haya haya a ciki ana bautan Allah sai ma ba karbi na wani ba Allah zai karbi na wani kuma ina son bayan na mutu a dinga yin haka ina raye ma gashi abin da nake kallo ba dadi وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب يا رب قائلة يوما وقد تائبت أين الطريق إلى حمام manjabi ya rabba qaila da dama mai magana yawman wakar iba ta wahala ta wahala ta wahala tana ina ne hanyar hammamu min ba sunan hotel ne shi ne su da haka ya mutu yana da yadda su da mai takaitaccen magana ɗin wani kila bai ci ba ainihin wata hotel na yake da shi hammamu mai ba shi kenan sai wata yarinya take tabbatar wani mai gida ina ne hanyar hammamu min jaba sai nuna flat ɗin sai ce ga hammamu mai jaba shiga ciki sai shiga yarinya sai ga ta a bayansa sai ga shi a bayanta ta gano ta shiga haɗari sai ta nuna masa ta ma yadda kawai hawa da tun tuntuni dama na ke ta tunanin abu na ɗaya ga Allah ya sa tsakanin da kai kaza kaza kaza kaza ta amma yanzu ka gani haka za mu zauna wurin ɗakin naka ba komai a ciki sai ke to hankalin ke kwanta barin jin dawo ya tafi je kasuwa ya sayo duk abun da ake sayo kayan kwalama ya dawo ya karanta to shi ne fai tafi na yawo akan titi da haukace akan haka ya rubba ka'ilatin yau man wakar ta'ibat aina tariko ila hammami man jab nan yana yawo akan titi yana faɗin wannan magana sai ta laiko shi ta wundo ta sha da yasa da da kafa ta ɗakin baka kula ta ba ya leta gari ta ce yanke jiki faɗi ga ya cika da soyayya ya yi mummunan cika kuma soyayyar ta fasadi to malam a wancan lokacin an yi haka ina yau ɗan eh, bai da ayar buka su wani yaro da aka kawo mana ina ihu yana faɗi muyagun maganganu da sauransu ya tashi ya runguma ya kaiwa wannan runguma ya kaiwa wancan kaza a haka ya mutu ko sallama shi kuka ne bai mutu a nan ba ku ya nan ya mutu to yar buka sai me ya tsammanin ka da a ce ka je na sihon ta inda kowa ta ɓace na sihon kowa ta ɓace abu ya gagara kawai sai da ce me ya suna ɗayan don tsoho ne kome na sihon ko shika a yanzu ɗan eh? ya yanzu ɗan tsoho ya koma yanzu ko to wani zuzun wada shi ne wannan shi ma ya sake tashi yanzu ana kai mutane ko to ya sake mai mai dawa sun makaba to kaga wannan ai ya duka wancan hadari wancan rayuwar ka rasa ko zunubai su sa ainihin saboda ka dogara da wannan ka dogara da wannan ka dogara da wannan mutum ya dogara da laya ya dogara da kaza sai kaga ba mai baka layan tija a kafa ai kafin ka tattaro imani da ga mai ba da layin ga oganka a layin shi ya kai ka wurin mai layu kai ma aka yi maka naka kuna cin ƙaho ainihin oganku da sai gashi an ɗauke shi yana kafa sharar ga kusa ne sai gudu amma kuwa ka haɗa da na Allah ka zo ne ka mutu dama kai mutuwa ta kamu wanda ya yi mutum nan kana ci Allah ka yi ka saura ne wakila lil akhar aka ce wani kulla ilaha illallah faja'ala yahudi idan ka san ba su bil gina'i sai kuma yana ta waka bai kulu tatinan tatinan tatinan tintinan sai kaga irin bugun gungunan larabawa tatinan tintinan hatta ka ba haɗe cika kamar bisa da za ka ga aiko kuma ana ciki ciki karshen ta kawai yana ta kaɗa kai yana faɗin abin da bakinsa bakin ya zama kiran mata ma wannan ba basu a baya ba sai kaga suna wa yaro rawa a kan cinya kuma sannan suna yin kalangun da baki in ka ɗauko yaro wanda ya fara wayo ka tsayar da shi akan ne ga ya fara tsalle saboda ya saba ana masa kiɗa kuma ana bugun gangan shine bayan shi ne gangan da waɗannan yatsun ana ɗan taba shi ta baya ana tsalle ka ga yana kan akan A sai ta aka cewa tarbiyya tana farawa tun akan an jinjiri idan aka kwana bakwai ba fara koya tarbiyya ba an yi asara ta riga ta halaka shi kaga duk ƴaƴan nan da suke halaka mafi yawanci malam daga mata ne yaro ta yana karami ana koya masa kiɗa da kalangu da baki tana kwakwakwakwas da bakinta sannan bayan ta yatsunsa na kaɗa bayan da zaina ta tiƙa rawa ko tana ta tiƙa rawa hmm? ana mumkin to wannan mumkin to kaga wannan kiyayensa in suka bar wannan lalace ai kullu mauludi yuladu alal fitra wannan dun mai bibiyan ɗabi'an yara zai ga haka ko jiya na sallah daga abin da ya kusa sa ne ko kana da zace wani yaro ne nake ina in nace Allahu akbar da amin baki na rafa a ina yake shin a cikin kuma zan yake ko a cikin mata mata ne ko yau ashe kuma ko je wannan wannan kabarar irin kabarar da nake irin ta yake eh da kan ko mhm ai malam yadda annabi na ya kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu ne yuhawida ne ko yumajjisa ne in ma su bai shi ba yahude ko su bashe shi ba ma guje to wannan muskila haka duk ƴaƴan suna zuwa duniya da da aqida su kuma zaka ka iske duk yaran da suke zuwa masallacin nan ana cewa gashi ba baki fa in dai aka ce Allahu akbar Allahu kaza ya tafi aka kubuta kaga ya wani ya je yana janyo hijabi wa war idan ba baki tagwal gol tagwal gol ya janyo hijabi ya hijabi ina wurga mata wani dako ni kabi ya mata je ebo ruwa ina kwara a kafa ba bai san ya ba karshen ta uwar ba za ta zo ba sai dai ta samu wani arziki ko ka kashi masallaci ko sallah ko samu lada shi an ta masa sallah ke aka ta sallah ba yaran ki ba kuma mijinki bai hana ki zuwa sallah ba wakila li akar li akar zalika fa qala fa ma yanfa'uni ma taqulu da kake fudi bai amfana na walam ada ma'siyatan illa rafiqtuha ba zunubin da ban aikata ba sun makaba ya cika walam ya kulha ya isa ka